Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad dalol da kuma niyya ko kuma voa africa zango 200.5 sai kuma alpha radio a kumasi na ghana za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com masu sauraron Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa, Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar goma sha ɗaya ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil hashin Gumel. Akalla ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya uku ne aka kashe a jiya Asabar lokacin da wani bam da aka ɗana a mota ya fashe a birnin Bangazi da ke gabashin ƙasar Libya a cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya. wannan harin na zuwa ne yayin da bangarorin da ke fada da juna a libya suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta domin kawo ƙarshen fadan da ake a babban birnin tripoli lokacin sallar layya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da harin a wata sanarwa da mai magana da yawun ya fitar sanarwar ta ce wasu ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya uku na daga cikin waɗanda suka ji rauni kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani taro da yammacin jiya asabar domin tattauna abin da ya faru a libya da alamun shingayen da 'yan sanda suka kakkafa domin hana zanga-zanga jiya asabar a hong kong ba su yi tasiri ba dabban mazauna yankin da ba su amince da tsarin gwamnatinsu ba sun fita kan tituna inda suka rurrufe hanyoyi da mamaye filin sauka jirage masu zanga-zangar sun gudanar da wasu gangami bayan da 'yan sanda suka ɗauki matakan hana izinin gudanar da zanga-zangar suna cewa tarukan za su haifar da tashin hankali maimakon haka ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a unguwar colon da ke garin taifo da taiwai kafin su ɗunguma zuwa cibiyar masu yawon buɗe ido ta simshafu tsawon sawa'i masu yawa mutane sun yi zaman dirshin a filin jiragen sama wanda shine na biyu ta ranar juma'a domin su janyo hankulan kasashen waje kan abin da ke faruwa yan kasar romania sun yi gangami a babban birnin bucharest da sauran biranen kasar a jiya asabar domin bikin cika shekara guda da gagarumar zanga-zangar yaƙi da cin hanci da rashawa wadda ta juye ta koma tashin hankali lokacin da gwamnati ta yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar an gudanar da zanga-zangar ne duk da ɓacin ran al'umma ga hukumomi kan yadda suka amsa garkuwa da kashe wata 'yan shekaru goma sha biyar da haihuwa a watan da ya gabata lamarin da ya bankaɗo tsarin wato tsarin da al'amarin ya fallasa matukar rauni a tsarin aikin 'yan sanda na ƙasar da ke turai kuma mamba ƙungiyar neto kusan mutane dubu ashirin suka fita zanga-zangar a wajen gidan gwamnati da ke bucharest inda suka mamaye dandalin victoria square har zuwa dare to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda a tanzania sun ce akalla mutum 62 sun kone kurmus wasu kuma sama da 70 ana kula da su bayan da wata tankar mai ta fashe a garin da ake kira morogoro da ke gabashin kasar wasu da suka shaida lamarin sun ce tankar man ta yi hatsari ne mutane na ta ƙoƙarin kwasar ganiman man daga motar jiya asabar lokacin da fashewar ta fara a cewar jami'ai shugaban kasar tanzania john magufuli ya mika sakon ta'aziyarsa amma ya ce ya yi mamaki matuka ga abin da ya faru a wajen hatsarin ya kuma yi kira ga mutane da su dakatar da ɗabi'ar nan mai hatsarin gaske ta satar maya irin waɗannan hanya 'Yan majalisun jam'iyyun Amurka biyu, Republican da Democrat sun haɗu domin nuna rashin goyon bayansu da matakin da fadar White House ta ɗauka, wanda masu suka ke tsoron zai kai ga rage tallafin da ake baiwa ƙasashen waje kan harkokin lafiya da yaƙi da ƙwayoyi da wanzar da zaman lafiya da kuma tallafi ga ci gaban ƙasashe. Mambobin kwamitin kula da harkokin waje na Majalisar Wakilai da Dattawa sun aika da wata wasiƙa ranar Juma'a zuwa ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa. suna bayyana damuwarsu bayan da ya umarci ma'aikatar harkokin wajen amurka da hukumar raya kasashe masu tasowa usaid da su dakatar da amfani da kusan dala biliyan hudu har sai an yi bitar duk wasu kudaden da ba a kashe ba tukunna masu suka dai sun ce wannan dakatarwar za ta iya zama matakin farko na rage yawan kudaden da ita amurka ke baiwa kasashen duniya tallafi Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ba shi haƙuri kan gwajin makamai masu cin gajeren zango ya yi alkawarin dainawa da zarar an kawo ƙarshen atisayen dakarun Amurka da na Koriya ta Kudu da ake gudanarwa. Trump ya ce wannan ba shi haƙurin ya zo ne a wata wasiƙa da aka aika masa. kenan kuka saurara. to Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shirin da ya gabata mun fara baku somin taɓin hirar da Zainab Babaji ta yi da ciyaman na kungiyar nakasassun jihar Plateau Set Atta dangane da yanayin rayuwar nakasassu. sannan kuka ji matsayin gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan hukumar kula da jin daɗin na wato james lalo wanda shi kansa bebe ne to a yau a ci gaban wannan tantaunawa set ata ya ja hankulan masu bukata ta musamman game da wasu rahotannin da ke cewa na na aikata wasu ɗabi'un da basu dace ba sannan ya ƙara tunatar da su rashin dacewar shiga sana'ar bara to amma ya fara ne da yin bayani akan yadda kungiyar nakasassu a jihar plateau ke tafiyar da ayyukanta kaga yanzu duk wani abun da za a yi na nakasassu a nan ne aka fara tuttube su sannan su su samu su kira mu mu shugabane na na nakasassu sannan mu zo mu zauna ga abun da aka kawo me za a yi me ne ba za a yi ba sai mu shawarta tare sai mu dauki kuɗiri tare ne a yan to haka muna bukatar ta zama a tarayya domin komai zai zama mana da sauki duk wani abubuwan da za su dawo na jin daɗin na kasasu a can za ta fara daga sama mu ma a nan sa a tuna da mu so muna fata ba sa hannun ba ne amma addu'ar mu shine a aikata abun da aka fada shine za a yi To a kwanakin baya na yi hira da waɗansu na ƙasassu waɗanda suka je suka ɗanyi wani zanga-zanga a gidan gwamnati musamman waɗanda suke karatu saboda kaga bisa ga bayanai ko kuma eh, binciken da na yi karatun na kasasu yana da tsada wato saboda abubuwan da suke amfani shi ba kamar biro da paper kamar yadda ake amfani da shi ne to yawa sama makafi na wannan hira da su suna cewa gwamnati ba ta ci biyan su haƙoƙin su na tallafa su a makaranta ba ku ta ina kusa hannu don ku tabbatar cewa to su sassun nan da sa su a makaranta wato sun samu abubuwan da suke bukata domin su yi karatu ba tare da ba. kamar yadda da mun taɓa gidiyoyi masu zaman su suna ba sa su irin wani taimako waɗansu gwamnatin jihohi a kotu na kokarin wannan so dalilin ke ya samu ne a sama ainihin ko kuma na musamman ka kamar da nan yake na plato ko kuma na jihar eh, plato kaga yanzu muna da wannan a nan kan zo mu present masu awon cewa ga abin da suwa suke so ita ma za ta zo ta rubuta ma gwamnati tare da mu sa tura ma gwamnati sai gwamnati ta sa hannu sai take kuɗi wanda su ta taimaki waɗansu waɗansu kuma kokarin kansu ne idan mun ce a saya kuma ta gwamnati ba za ka samu kan bukata kamar da kake so ba Su ana bin masu hannu da su ne wanda ka yi taimako musamman domin su ga cewa wannan mutane sun samu eh, karu dalilin da ya sa suna samu su samu sai ga mutane To akwai kwanakin baya akwai wani ne wadda ita gwamnati ta tallafa ma musamman guragu da kekunan tafiya wato wajen sauƙaƙa musu eh, rike na wajen tafiya amma suka samu waɗansu a cikin suna saidawa ku a matsayin ku na kungiya me kuke yi don tabbatar da cewa su waɗannan da ke taimaka musu wato mambobi ku su san cewa gwamnati tana taimako ne amma kuma ba abu ne wanda ya kamata su je suna saida shi ba. To, wala na gode. A wannan magana da kika yi yau shine na farko magana da farko kaga mu muna yi ne domin a samu biyan su. amma zai zama mana da mamaki membobin mu za su samu irin wannan je su siyar so irin su mun same su har suka shiga hannun mu ba za su samu da sauki ba so mun samu su akwai hukunci da na musamman domin suna bata na baya hukunci na gaba suna bata masu kicinsu mm, yawa gabansu so yanzu sun samu irin waɗannan da suna aika waɗannan abubuwa wanda suna iya irin wannan taimakon in sun ji haka kaga jikinsu zai mutu mm. da cewa ana neman a taimake mu ne amma kuma muna nan ba mu sai mu sir mm. to kaga ba abu ne bane so irin mun samu irin su mu amma sai mu mu kungiya akwai hukunci na masan da muna yi su ba ma bar su a irin haka to daga karshe ina kiran ka ga nakasassu gaba daya to kira na ga nakasassu gaba daya da na jihar plateau da na najeriya ga daya na mai kiran nakasassu domin su samu na daya shine haɗin kai domin ba haɗin kai bukatan ka zai biya ba amma kuna da haɗin kai Ku ina ne ku fare tare ku tashi tare duk kuma duk inda kuka kai kuka ku za ji ku so ina na kira na kasassu su yi kokari ina wanda suna kauyuka da wanda suna birane a yi kokari a dakai kuma a yi kokari rikici irin rikici rikicin da muke fada a kai kulliyomi a samu kar mu zama masu rikici in za ka yi rikici ka yi shi a hanyar da ya dace inda kowa ya ji zai yi ya ba da goyon baya akan abin da ka ba daidai ba amma ba ka rikici akan hanyar da bai dace ba. masu bara fa. masu bara ba za mu ce ba son su bane su je baran ma yanayi ya kai su ga bara amma ina mai kiran su ba sana'a mai kyau bane saboda duniya yanzu ba kan jiya ba. Domin inda ka je ka zo da kana bara baka san abin da zai faru da kai ba. amma mun sai ne ya saka ta bara so da sun samu sai mu yi hakuri baran nan mu yi shi a hanyar da ya dace akwai hanyar bara daban-daban in ba ni da abinci na fita na samu wani ya ce mai kawai ba ni zan kwa haka da iyali na dole da ido to sai zai ji ka ya alfa maka kuma in ka je irin masu ofisoshin nan ka ce za ka kwana haka da iyalinka zai taimako in Allah ya sa yana da niyyar ko zai taimako amma zaman bakin hanyar nan da mu a gaina akwai risk saboda wasu direbobi ba masu adalci ba ne so ina ma kira masu bara su yi shi a hanyar da ya dace ba ba masu su fita a hanyoyin domin bara ba da su samu amma kuma gwamnati ta yi kokari ta taimaka masu ba sun su bari su fita bara su kiran da zan yi masu dinka. to saboda kurewar lokacin nan za mu dakatar da shirin a yau sai a kasance da mu a makon gobe don jin abubuwan da hukumomi suka yi tadi da wannan kasassun jihar plateau a madadin bakon shirin sai a ta da wakiliyar sashen hausa a jos zainab babaji ne lemu muni ba da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an ji. yanzu kuma ga maitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na ni kai ne ka ka ba. Ku tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. kafin mai sallama da dr hannatu ayuba rikiciya babban asibitin kasa ke birnin tarayya abuja da ke zargi cewa an yi wa ɗanta ɗan shekaru shida fyaɗe da gasa masa ba makarantar kurame ta gwamnati da ke kuje ta bayyana yadda hukumomi suka ɗauki rufin nasu da kuma halin da yaron ke lokacin sai ba cin abinci abubuwan sun taru mishi ga rashin cin abinci shi mai sun tuwo da miyan kuka tsoro bai in aka yi sai ce ba zai iya ci ba bai san abu sai aka mana bayani ai su miyan kuka da su kuɓe eh, wanda yake cin ana tuna mishi da su maniyi da sauransu da yadda ya mai bayanin kafin hutu ana danne shi su fadan da abokanan su sa mai kashi a baki su danne shi su sa fitsari su dura mishi fitsari so sai nuna mana ai baya son ma cin abinci aka aka tilba shi ai kan ne abincin shi sai a bashi kamar kek yakan iya dashi sai daga baya yanzu yake samun sauki alhamdulillah yana ishin to farin shinkafa da mai da gishiri shi ba shi na makarantar yana ina lokacin da waɗannan abubuwan ke faruwa inda shi ma ɗalibi ne a makarantar duk sa makaranta tare so mu sani ba kuma ba ku bincike ba bani to da yake an kira na tip mun je kai kara wurin NAPTIP su yan NAPTIP sun je har sun yi preliminary investigation sai na ƙara buga in jiya ake ce sai ce to sun je sun yi bincike kamar farko haka har sun ma bayan kan bai rami da yara za su iya suna fita suna da shi amma suka ce yi takaddun cewa gashi na a ba su izini su ce da sauran investigation ya ce an ana su izini ci gaba da saurin investigation din da sai ko education certificate na city ne ko UBE ne kamar akwai inda aka sai da su to har yau ba a ci gaba investigation din saboda na tana karkashin wani tana karkashin FCT ne da aka mana bayani to ita ta investigator ɗaya wata ma kurma ce da imran a da suka dan bayani shi sai ta ana ta jin ƙarin abubuwa faru haka a makarantar ita ma tana ce a hankali amma kuma tana da wasu hoto ya san wasu ci sai shi bai san su ba sai ta ce to amma da makaranta da kuka kai sun kari shi da arba na ga da da bai saboda da muka je jami'a kake nan suke kon su abubuwan test test HIV hepatitis VDRL cis da ciki wato pregnancy test an bayan cewa insha Allah za su taimaka masu primary health care suka ce a tambaya yara nawa ne a makaranta tura ma mashi PTA chairman bayanin cewa gashi ana bukatun a san yara nawa ne da ya tura min reply kuma kawai suna tura musu domin ganin kamar na taimaka ma PTN ne sun dawo za su ci gaba da aiki nan na sai su nuna ɗaliban makarantar maza da mata ne a garwaye eh maza mata suna da hostel ɗinsu daban-daban. Yayin shekarun ɗalibai ke makarantar nan suke a naki ganin tun kin ji makarantar. Na gaskiya nan kai wanda sun kai shekara biyar akwai wanda kuma sun kai shekara kusan talatin da wani abu a makarantar. Suna da manya sosai da kuma ƙanana don suna da nursery section. Ba kina ganin wannan abin zai iya faruwa a makaranta ba tare da jami'an makarantar sun sani ba. A zai iya yiwuwa ba mamaki. Me za a yi na aka kwana kan batun Imran? To, makarantar mu ma har yau dai bayan misconsitin saboda sun yi press report mr sun sake press report cewa gashi nan an yi bincike amma ba inconclusive wa prince inconclusive sai na je na yi musu bayani aka shirya ran da za a yi second city muka je za a yi zama da ni muka je ce minister of education aka yi mi tambayoyi na yadda ya musu duka aka yi tambayoyi na ba an zanya ne tambayoyi nawa to a nan zaman na musu bayani na ce ni ban taɓa zuwa wani abu ko kuɗi ko ko an bani saboda makarantar na yadda aka nuna cewa ana neman gini da ƙarya kamar da yaudara makarantar na ce musu suna ma duk duniya in akwai wani takarda ko da an bani kuɗi ko an bani wani abu da makarantar nan suna duniya wato maimakon su ɗauki maganin imran da kika kai kuka sai amfani da shi sai kuma suka nemi su dora miki da eh, haka wannan maganan din ba dauke shi da kimanci ba sun juya magana ne tunanin farko aka juya magana cewa mun ci ana cin naman yara mutane a cikin karanta aka juya wannan labarin tun ranar farko aka mayar da shi kamar wasan yara so sai suka ma dauka wannan abun wato ni ina da ma laifi ne ina neman ma kuɗi ne ma da shi abin da kake to yanzu wannan kwamiti din da suka kira ki me suka ce miki bayan sun ji bayani na ni ma na yi tambayoyi na suka yi min bayanin su sai suka ce za su publishing report din su za su publishing report din su amma har yau ban ji labarin su ba saboda a lokacin zaman da ni na tambaye su me yasa suka je har kaduna makarantar shi na demonstration school din a tambaya yaya shigan bayan shi da fita bayan shi amma su je wurin police su police medical report in imran da kuma police confession video saboda yaron nan school father ya confession kuma gaba mu da iyayen shi da principal da yayan da maman shi duka da malamai duk ya yi confession cewa ya yadda cewa eh yana ma imran ludu shi sun fada din wato baban shi na makaranta malami shi ne ke wa Imran eh shi yake masa kuma yayi bayani ina jin bayani ma cewa ya shi so ɗaya kawai yayi ma Imran fyaɗe Imran ya ya je gaban da police commissioner a office shi akai wannan a daukan video a lokacin Imran ya nuna bayani yake fara kirga ya ce shan sama da so goma ya mishi nuna cewa shi ne ya sa zakarin shi a bayan shi in shi ne ya buga goyen shi da da karfe in shi wuta ya sa masa wuta a tubin shi tukiya na bayanin ariyu amma mun yi applying ce shi na mun ya applying wa police su mu police ga da shi police conference da ci za su wani bakin sa sai za su police report amma za su za su goma ne wuce aka shiya ba a police station ba police na ko da eh kun zanga shi commissioner ya sanda shi commissioner ne kuma shi da commissioner da da su NCID wurin ne aka yi wani deputy commissioner kin san sunan shi ban san sunan shi ba gaskiya ki san sunan wani jami'in sanda wanda kika je kuka mu'amala da su ba a can fct command mm. eh akwai shi deputy commissioner ana kinsa dc dc akwai kuma aon suna kinsa ao su ba san kuma duba ki sunayen mm. To ina aka tsaya yanzu da magana shi baban Imran na karantan wanda ya masa da ta mu dai mun labari cewa gashi nan an kai magana tu kuma yaron aka yi shi prison cewa ma zai serving mild term saboda shi karamin yaro ne. Shekarunsa nawa shi? Shekarunsa ashirin da wani abu. Amma gaskiya ba mu sanya aka yi ba. ashirin da wani karamin yaro ne to haka kai mana bayan saboda na kasa da yake da shi za an kai shi can garin su ina ne garin su dan kafi to sai ku sake bi ba kenan a gaskiya ba mu san me ake ce ba saboda kwanaki na karanta a facebook wata na cewa ya jiya da kuɗi an biya belin shi wata catherine me sunan baban imran mata a ah, baban shi na makaranta oh, oh sani philip sani tilu yana wani aji wai na primary five haka suka mana bayani kuma har yanzu shi yana makarantar kenan haka sai ba mu san ba to ba ku sake koma makaranta ba mu sake koma ba gaskiya to me tsorata ku mu mun damu da yadda halin taimiran yake da da saboda ya ta undergoing psychotherapy saboda malaman ulwa tun ta mana bayani da zamu dinga taimaka mishi ya san ya bude wani tsoron tsoron maza da ya ake yi yanzu da nan na nare da rashin cin abinci duk sun mana bayanin yadda dinga taimakon shi ya samu ya babbar wa'annan da musu yi sauki ya samu rayuwa kamar yadda kamar. ga gama za ruwa yake ji? Ina so sosai. To anan za mu yi sama da Dr. Hannatu Ayuba mahaifiyar yaron da ke zargin an ci zarafinsa a makarantar gwamnati ta kura muke kuji Abuja. Sai kuma ku mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji da sabon shirin yanzu a madadin dr lattu da kuma wakilin mu dauda da ke mana hira da su da kuma bahiro diodone da sauti shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa za ku yi sauraron wannan shirin da kan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na intanet biyu hausa da kam da alheri. kai mata su ne duniya su ne duniya mata su ne duniya su ne sakan komi don su muke ashe mu abu da lokaci ba damar kawo muku kenan kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a jajin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu adda Buhari auna ke cewa a lafiya. Yeah.